Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau goma ga watan afrilu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tsamar alaƙar da ke tsakanin tela da mai kaya. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau za mu je ga wakilar sashen hausa binta ibrahim inda ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu domin tattaunawa akan wannan batu mai mu da sake sara da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau za mu tattauna ne akan matsala babba da ake fuskanta musamman lokacin bukukuwa to za mu magana ne akan matsalar danyawa wato tela me sa 'yan mata kuka a yau zauren namu na tare ne da malam muhammad sani da malama raba'a malama safiya da malam haruna tinau wanda za mu tattauna da su akan wannan matsalar ta tela da kuma wa alkawari da aka san tela da shi wanda 'yan mata sukan ce da shi danyawa a matsayina na tela zan yi bayani akan kalubale da muke samu wajen cika wa mutane alkawari saboda kowa in ya tashi laifin yake gani idan yana son kayan shi yau ko gobe bai samu ba kawai shi tela shi tela eh ban ce ba mu da namu matsalolin ba amma mutane suke kara mana matsalolin wani zai zo ma yana jin eh, kana jin kunyan shi ko kuma wani ne ya turo shi idan ya zo ka gaya mai gaskiya ba zai samu kayan ba sai ga kamar kamar rashin mutunci shi yana son kayan shi wani ya kara ma kuɗi kai kuma kana da matsalolin kuɗi kana son kuɗin dole za ka ansa ta iya yiwa ma waɗanda suka baka kayan basu riga sun baka kuɗi a hannu ba to za ka ga wanda ya kawo kuɗi kawai bari ka anshi nashi faka faka kai ka sallame shi eh, eh, ka bashi kayan shi ya tafi to da mutane za su rike su da kansu su rike amanan su ma idan sun zo muka gaya musu cewa wannan kayan faɗinkin nan ba za a same shi lokaci kaza ba kai haƙuri to su yarda da haka a'a kowa kan shi yake so to mu ma ba za mu so kanmu ba tunda kudi muka zo nema malam tela an eh. bace kuna da handama da wawakere shi yasa kuke karban kayan da ya fi karfin ku ba mutanen ne suke matsa muku ba kuma akan ba da kuɗi na kada um, me kuke ma ce mishi kwance wai dinki ba kuɗi dinki ba kuɗi kuce ajiya ajiya ne to yanzu ma mutane da yawa ba sa ma kai kayan sai sun tanaji kuɗin su suke baku ko kuma su eh. baku rabi su eh. ajiye rabi amma duk da haka fa ba ku sake zani ba kuma wannan abin kaman gadan shi kuka yi dan duk wanda ya san tela tun zamanin da ba shi ba shi bane matsalan hajjia idan yau aka fara azumi ɗaya ga wata na ce na rufa an san kaya mm. akwai wanda zai kawo miki ɗinkin shi ana gobe sallah mm. ya kake so kuma ka san shi kuma shi tana iya yiwa yana duba kusancin ka da shi ne ma yasa ya ki kawo kayan tintini so yake zo ya nuna ma shi ya isa da kai to kenan ne baka da ka'ida kenan ba wani rashin ka'ida bane kowane aiki yana da nashi do akwai tsari amma yana da nashi kalubalen wato wannan kamar wani alfarma za ku yi mana gida dole akwai alfarma babu aikin da za ka yi ka ce ba za ka yi alfarma kuma yan alfarman suke zama na matsala tsakani da Allah ba ma in ba an ce ku tela na sa kuka saboda ba ku samun kayan da kuke bukata a lokacin da kuke bukata musamman lokacin da kuka shirya za ku je wani gidan biki mace ta riga ta cire kaza an cire anko an cire leshin da za a sa za a gwangwace za a kecere ni sai kawai an riga an sa rana kin biya kuɗin ki na kadan sai a ce da ke wai yayi tafiya ko kuma ba a samu wai kalan yadin da za a haɗa ba eh lallai tela kam ya sa 'yan mata da amare har iyayen amari kuka har da masu jego amma sai ina ganin matsalar suna daukan abin da ya fi karfin su inda tela zai tsaya a principles ana maganar principles wato a ce eh. wani ka'ida na musamman da mutum ya ajiye wa kansa eh. ko da mutum ya zo ya kawo dinki yana so kai mai express ka ce ba za ka iya karban express din nan ba wato na oya oya wanda ake dan biya kudi da ya ko da zai bata mai rai eh. kai luzin wannan customer din dinki kullum yi kin yin shi. wani na tafiya wani zai zo kuma rabon ka bai faduwa wato ka tsaya gaskiya eh, da gaskiya dai kawai wato su ba su da gaskiya ne ba su da gaskiya loli ba su da gaskiya mallam sani kana jin abin da take faɗa raba idan aka zo ta bangaren yanda telolin nan suke hada muku kashi wato za a yi alkawari muna muna nan da sati ɗaya ne ko sati biyu amma za ki iya zuwa ma a sati biyu ko yanka ba ba a irin wannan hali idan kika ga samu telan ki ya miki wannan wani mataki ki iya dauka to wani mataki zaka dauka ga wanda baka gani ba ya bace ba au sai gudu sosai yanzu haka da nake miki zance ni ina sai da kaya a tamfana sai wasu suka bani shawarar ami zai hana saboda matsalolin tela da suka sani wasu ma ko ba sallah wallahi sun je na kai dinki sun ce sun ready to wear wanda irin tsankakken kaya suka ce me zai hana ki dinga yin tsankakken kaya sai ki one size fit all irin bugun nan da kowa zai wanda ma in ya mashi ya rage na ce shawara ta yake haka na saman halin cilili na haɗa kan da kusan biyar wannan na kai mishi goma wannan na kai mishi nawa wallahi sai da suka mai da ni makayyaciya a sallan nan wato mutane sun riga sun yi bukin wato duk kowa ya ce yana so yana so sallan mutane da yawa wallahi tallahi kuma kin karɓi kuɗi kin sa a har daga Kano wasu an sai kayan a hannu an biya kuɗin ɗinkin gaba ɗaya duk na kin sa a lalita kuma wallahi shi ma na biya to wani lokaci sukan yi korafin cewa fa kuna rage hannu ne ma'ana ba kwa biyan su kuɗi saboda haka kuɗin da za su yi kuɗin kayan aiki babu wannan ra'ayin su ne ko kuma wasu suke musu haka nan amma inda duk tilan da nake mu'amala da shi za ka faɗi wata ma zan ce a yi min na kaza ɗin min na dubu kaza yo ai kai ka san inda ka fita a ciki na fahimta to iya kuɗin ka dama iya shagalin ka hmm. ɗinka min na daidai iya kuɗi kaza wannan yi min yan dubu kaza wannan yi min yan dubu kaza ina aikin gaban ya ake ce ma abun ba takura ba hmm. so wata uku ba nake miki zance akwai kan da ya wata uku zan kawo miki zan kawo miki to kawai suna ɗibar abin da fa su. wato suna da zalama ce na sosai hmm. sosai saboda suna ganin season ne kuma a eh, quite alright abin yana musu yawa saboda maybe tela ne ke kanki kawai kayan gidanki za ki iya ɗinki biyar naki kawai na 'ya'yanki ya fa haka na so ya musu yawa magana na Allah da annabi kuma telolin nan in kika duba mutum nawa suke servicing zaki gane cewa sun yi kaɗan ba za su iya naɗi satisfying kowa ba a lokacin za su iya yin bukatan kowa ba so maimakon a ce eh, kawai su sa ka'ida su yi wata akida akwai wacce na gani haka nan take sai yasa tiloli yanzu daga ba tela daga ka sani fasan inki ga ka kai fashion house to watan wayannan kuma an ce ana tsoron saboda tsoga kuɗin da suke yi suna yanka wuya yan matan gaya aka ce eh eh ga kyau ga tsada mm, amma akwai biyan bukata shine su ka kai fashion su ba saban ɗauri kuma su abin da suke ita wannan da gani wata azumi yana biyar za ta ce ta fi karɓar ɗinki so ta tara iya abin take ganin za su iya yi so wata kina na azumi ya kai ishan sai ta ce ta buɗe kenan ta gama duk waɗanda suke a hannu tana iya karɓar sai ta buɗe wani window sai ta ce kawai 48 hours sai ta karba so za ki baki taba zuwa aka miki aka saba miki alƙalin ɗinki so yawanci suna ibar abin da ya fi karfin su maimakon ka dan ibi wanda zaka ka iya na lokaci in ka ga ka gama saboda ai kowa yana zalama in ka ga ka gama kana son samun ƙarin kuɗin sai ka sake buɗe windo in karba. Mala Haruna ila ba za a rasa wani yawa da tele ya taba yi maka ba a rayuwa mm. kasancewa kowa riga san yadda telolin nan suke in yau ya sa kuka gobe ya sa ka dariya gaskiya ne da farko ina masu saurare barka da warhaka ni gaskiya tela ya yi min yawa ba iyaka wanda har an kai gaban da ni na daina sa ɗinki na tela sai dai in je in sai readymade a kasuwa in sa an riga an dinka an riga an dinka saboda ba na son ciwon kai saboda na san wani lokaci hakuri na kaɗan ne to me malam tela ya maka abin da malam tela ya mun mm. wanda ya fara taɓa ni kayan da zan sa ranar aure na aure na na farko lalle ya har ranar ɗauran auren babu kaya gashi kuma abokina so ya ma san ciwon ka ya san ranan ranan ana gab da bai wuce 'yan mintoci ba ne Allah ya ɗaura na akan shi ya je hadu su ya zo da su amma ba ya riga sa ka ya hau haba na nawa haka nan aka tafi a cikin kuɗi rai ba daɗi rai ba daɗi bayan da ka so ka tsara abin ka ba wannan ya taɓa ni sosai sai na biyu ya wanda tele mun kuma shi ma abokina ya nuna min wasu yadiddika masu kyau ya ce yanzu irin irinsu ake yayi akwai ɗinkuna da ake yi na zamani in tura kuɗi zai mu tun da na ce suke mashi kuɗinsa shi ke nan maganan kake ke shiru na ce to in Allah yadda a kan wannan ni sai na koya masa darasi bai zama a shago da ya ganni ya gudu sai na sa wani ya sa min ido yaushe ne ake iya ganinsa ana nan ana nan sai aka gaya min ai da asuba ne in ya fito sallar asuba in ya dawo ɗaki bai fitowa sai wani asuba sai na haɗa kai da yan ƙato da gora na kai ƙara muka yi targetin asuba da aka kira ni a nan anguwan muka jira ranar ma ban yi Allah laifi mu sallan asuba ba muka jira don mu eh, kama wannan tela yana dawowa bi shiga ɗaki muka yi carab muka cafke shi to an ce ba a tare aka zama duk daya ba wato akwai nagari a kowane abu akwai kuma na akasin haka matsayinka na tela malam sani me kake ganin yake sawa waɗanda suke kawo ɗinkin nan suke ci gaba da samun matsaloli da shi tela Um, na ji daɗin bayanin da malama ta yi hmm. ah, ko min yaya dai ranta a ɓace amma ta ɗan faɗo wasu dalilai da ya sa ake samun saɓani ko rashin cika alkawari na farko shi ne mutilolin nan ba mai yawa ba haka kai yanzu wato shi sana'an ba mai yawa ba idan kika duba da yanda ake dinki da yanzu wallahi akwai bambanci wato kuɗi ya samu ne yanzu ba kuɗi ba ne hidimomi ne da sha'ani ya yawa yanzu sai a sati ko kuma akwai ma lokuta da za ga kawai an fi yin bukukuwa kuma saba alkawarin ya fi yawaita a kan wannan lokuta sannan yanayin eh, population na mutane da an zo an yi yawa to idan an tashi kawo dinkin ana kawo shi ne mai mana yawa sannan ba dinkin da ke ba mu wahala irin dinkin mata wata za ka yi mata dinki sai ka warware shi so uku ba ku gwaji sosai ba kenan to ai ba ko yaushe kake gwada su ba wata yau kai mata dinki gobe ta rame ko kuma ta ƙara kiba kuma mu kuma muna son dinki ya taba jikin mu ya kan kuma su ma an zana su sai ka yi shi kaman ka sa rula ka kaman an zana mu to anan sai lokutan da ya kamata mu amfani da shi ne mu wasu aiki muna nan muna ta gyara gyare ya kamata a rinka mana adalci to ai tun farko ne sai kai gwajin sosai kullun sai ka tunda ka san muna rayuwa wata in ka ce ka gwada yau ka gwada gobe sai wani tunani yanzu a mu ana muku fasara kenan ana mana fasara har wa'a yake ji malamai suna ayi dinkin tela wajen wajen gwaji wajen waye waye to shi yasa sai mu ja girman mu mu yi amfani da tsohon gwaji wace ne da kanta in ta ga kana yawan mata kuskure sai ta zo ta ce a ka gwada ni to wata za ka gwada ta yau din gobe wallahi tallahi ta ƙara kiba ko kuma ta sace kai kai malam sani wallahi ga sanan wato ta sace kuma wata kaya <laughs> ai suna sacewa suna ƙara to wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu gaskiya ya kamata a dan rinka mu ma duba mana kuma kamar yadda na ce muke yan alfarma si hakuri da yan express idan ka san kana da biki mu ba za mu ga kuɗi mu ce ba za mu ansa ba maganan tsakani da Allah mm, kamar yadda kai ma kake son satisfaction kana son ka sa ɗinki biyan bukata to mu ma muna bukatan wannan kuɗin nawa tela ke samu wahalan da kake ka zauna misali in ba ɗinki na zamani ba kamar yadda ta ce akwai wanda ba su ba su saba alƙawarin amma tsarin su kuma ba kowa ke iya bi ba zan iya cewa azumi gaba ɗaya zan yi ɗinki hamsin zan yi target in ce ba zan karbi ɗinkin da ya kasa da dubu goma goma saboda ina son a cikin kwana talatin in haɗa dubu ɗari biyar idan na ce zan bi wannan tsarin ba kowa zai iya kawo dinki wurina ba musamman ya danganta da irin mutanen ma da nake mu'amala da unguwan da nake su mm. to amma idan zan karbi dinkin dubu biyu biyu biyu nawa zan iya hadawa dubu ɗari kin ga sai na karbi dinki da yawa to akwai wannan in dai mutane za su ƙara kuɗi to mu ma za mu rage ansan ɗinki sannan a samu ko su ma mutane dan an rena ma sana'a yanzu ko nema aure ka je ka ce kai tele ne ba kowa ke baka ba a yanzu amma kuma sai a zo in an kwaso style a ce mu za mu zo mu dan ka ku fitar da matan das to kin gani amma idan mun je ba za su abara a ba mu auren ba oh, kun je neman auren su watan ko mun kuce haushi kuke shi yasa mun kusa tawo kuɗin ki magana ne na gaskiya ba <laughs> magana ne na gaskiya ba huta haushi ba ai muna magana ne akan akan matsaloli ko eh. kuma a samu mafita to idan mu ma akwai wanda na sani na mai dinki wallahi mun fi shekara biyu ina mai dinki ban taba saba mai ba mm. na zo na saba mai yan sanda ya kwaso mun dinki kwaya daya kuma bai taba kawo min dinki akan lokaci ba to ka sani kila ce mishi alkawari ka dinga mishi ne kon ka fito fili ka gaya mishi ga matsala amma bai duba wancan wancan ai kuna da wani abu ne ni na ji an ce da ake mana na rashin cika alkawari ba abin da zaka ga mai dinki ya yadda ni na ji fa an ce wani lokaci fa cikin kaya ma kuke shigiya ku ce yaran cikin wannan linku a tuna muku kaya idan wani ya zo karba neman ko wannan dan akwatin nan kuke yi na tela neman zauki sai ku shige ciki ku ce an ce ba kwana kuma kuna nan takin kwaba ne oh, wato tsaro ne

是沙外有几我孤帆。 biki ki jawo miki mai shi a auren mu a kira a wulada ne iyayen mu sun sa karɓar babu ina yin barana zuhur jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar ina ganin kuma akwai wani maslaha da muka ga ya fito mm. a kwana-kwanan mun ga wani maslaha da ya fito na za a samu takarda da za a yarjejeniya ina ganin kila muka bi wannan tsarin kila a samu ko da za a samu mai unguwa da shi telan da shi wanda ya ba dinki a sa hannu ba zai ba ba zai ba ai maslaha ɗaya ne ina gaya miki mm. ko a samu tsari tsarin kuma ba kada ya hada ma da wani kada hukuma ta shigo yawa kada a kada hukuma ta shigo a ba maganar rashin gaskiya bane to idan hukuma ta shigo ka zo ka kama ne ina ma wasu dinki ai zan karin eh, saba ma wasu alkawari malama a dai samu yarjejeniya a samu tsari kina jin abin da shi oga ne yake faɗa to irin wannan halin da ake ciki shin kin yarda da wanda shi kuma ya dauko gatari ko addace shi ma ya tsara tela. a cika mai alkawari a bashi abin shi to kowa ake son da yanayin da ke daukan um, hukunci ko mataki da abu mm. wani zai je wild wani zaki ga diplomacy zai yi wato wani zai bi eh, ta dubulwasa ta lalama wani kuma zai ji a hargowa yawa mm. to wannan mai wannan ya ga ya kai option da to koki aka daga ma makami ai dole duk abin da ake sai in ba ki iya ba za kuma wani telan zaki ga Allah haka nan kawai zaka shi akwai tailor na da na je gidansa kutance ma aka min in kika ga inda na ba sai ka bi tela kenan kuma amma abin da na gano kamar in ka bi tailor ne a hashi ki baka wannan wahala wata unguwa kinga tun shiga unguwa eh. ni ma na san ne nayi ashe sannan shagon da na gani sai aka ce ma ai gidansu yana ta bayan shagon ko da na zagaya eh, ya rufe shagon bina na zagaya wani don shagon tana cikin gidansu na samu babar ta ce wallahi baya na ce waye shi ta ce ba caji kayan da ban samu ba kenan to wani jiya da ma zaki ba zaki ma iya kama shi ba in ba irin su malam kika yi ba eh, yaushe za a yi ran da shi shi zai rasa su ba saboda tela eh. kinga kuma gwari shi namiji ne haka to akwai ba akwai da baki ma iya kama to ma an ce cikin telolin fa yallan da ake ba har teloli mata wanda muke ganin akwai dan rangwame a ciki a cikin gida suna nan ita kuma gida da ce tuwon da za ta dafa mijinta ya shigo ya ce ba a yi tuwo ba yara suna kuka sauraka ta bar muku dinkunan ku ita ma ta je fuskanta abin da danganci gidanta malama mm. shi fa tela na gaya miki kawai an dai sa mana ido ne mu ma fa muna da personal rayuwa wato kuna da rayuwar ku ta kan zama kan keke tun safe ba ma bacci idan aka zo azumi ko tahajjud ba ma yi muna nan burin mu dai mu biya ma mutane bukatun su je eh, an ce kuna ita kafin ma eh, azumi muke yi kuma duk kawai burin ka kaje ka biya wa mutane bukatun su ka cika wannan alkawarin to mu ma ya kamata a kuɗi kuke mana kuɗi kuke samu kuma sana'a kin taba ganin tela kin ga taba ganin tela da shaudiyar mota ko da gida na gani to irin telolin da ba su cika alƙawari ne kuma ba kowa ke irin ɗinkin ba irin yan abuja ne amma irin irin mu wanda gidan mu ke saman dutse eh. ai ka fi fada da mu ai in kika ji ana fada to telan talakawa ne Allah sarki yan ne ko dubu biyu da ɗari biyar to ba za su ba da kuɗi ba kuma ba za su zo akan lokaci ba na fahimta to lokaci an ce ka ka je wa mutane miliyan daya eh. ka sa dinki dubu dubu dubu goma sama sama eh. wallahi ba za ka ba za ka saboda ai kwastomomin ma da ke zuwa ba za ka iya kallon su ka cika musu alƙawari hmm. to amma nan za a kwaso ma kayan kuma ba za a baka kuɗin ba kuma ba za a zo kan lokaci ba sai ki ga gida guda ɗaya an kawo dinki sama da ashirin gaba ɗaya in ka haɗa sa ba za ka haɗa dubu hamsin wato shi sa kuke gauraya musu da ƙarya kenan to dan a zauna lafiya ni dai ba zan ansa ba dai amma <laughs> mafita dai ake nema a sa tsari su biya kuɗi mai yawa kuma su kawo ɗinki cikin lokaci wani zai zo ya ce fa dole kayan shi kala biyar yake so ya sa gaba ɗaya sallah kwana nawa ake kuma shawaran da zan bada mutane su shiga aikin ɗinkin nan gaskiya wato dai kun yi karanci kace kun yi karanci safiya kin daji su koke-koken da masu dinkin suka kawo duk da kike ke baki wani kuka a game da tela ba sosai amma kina ganin shawara da yana cewa kar a sa hukuma wato ka a a hukumance da yarjejeniya tsira tsakanin DPO unguwa da tela ko kuma mai unguwa din da tela cewa ga ranar da aka sa ga kuɗi an bada lakadan ya kawo kaya idan ya saba akwai doka za ta hau kan shi kina ganin wannan hanya don an bita ba za a samu mafita ba ana iya samun maslaha gaskiya to kaji ba in an yi wannan saboda sun san cewa ba dai um, agreement ne kuka yi wato eh, an yi rubutaccen yarjejeniya in kun san da wannan to ba za su saba mishi ba amma tun da dai a al'adance ba a fara wannan ba ya sai a ce su maɗin kan su tsara wannan su tsaida shi kuma su rika shi shi kenan mu kuma masu kai dinki mu rage kai dinki tun da dai kayan nan dai sallah dai kaya kana goma za ka mm, wani aibin da wani da neman suna ba za ka sa kana goma ba sai ka kai daya biyu sai kuma ka kai a lokaci yanda za a biya maka bukatan ka sannan kuma in har kana su expense sai ka tanadi kuɗin da zaka biya na ex mm. kuma ka nemi teloli ba kuma ana ta wallahi dan ba duka mm. eh, suka taru suka zama ɗaya ba in kama a ce teloli goma ne a unguwanku sai ka bi kowa ka kai mishi ɗaya ɗaya ɗaya ba za dai ka rasa ɗaya da zai maka ya biya maka bukata mallam sai na ga kana ta damuwan cewa za ka yi magana da an ce ku wannan ce kuna da certificate duk wani tele yana da certificate na yin ƙarya a'a ai ba ƙarya bane mm. shi ko da yaushe idan aka zo abu da ya shafi jama'a ana so ka iya samun eh, eh, hikima eh na tafiya da to kuma shi ɗaya daga ci shine yin ƙarya ba ƙarya bane to gyara zance ne Yawwa gyara zance ne kuma akwai wani shara da nake so in ba mu al'umma gaba daya jarabab da mu kan mu teloli yanzu idan kika je kudu manya-manyan teloli da ke gani ai ba wannan samun wannan matsalolin da su mm. ba komai ba ne tsari ya kamata mu teloli ya zama muna da kungiya wannan kungiyan kuma ya zama ana zuwa ana yi mana wani dan orientation wato ana ba ku bita na akai akai yawwa saboda akwai wani wanda shi tun da ya fara dinki ma har ya samu shagon shi bai ma iya mu'amala da mutane ba kuma mu'amala da mutane yana sa ka ji kunya ka kuma samu wani horo na kwatanta ko kamanta wannan cika alkawarin to wasu ba su sani ba dama ka taso a shagon ka ogan ka ma ya ma fi ka rashin cika alkawarin kuma kai ma a haka ya dora ka kuma kai ma ka bude shagon ka kuma a haka za ka ci gaba ai na ka dariya kuke idan kuka kun gama da wata kun customer wato ta zo an kife ta an ce bai na amma yana kasan kaya da ta wuce sai a fito a kyalkyal da ya ce ai an gama da wancan akwai wani incident da ya faru akwai anti na ta ce dan Allah dan tsaya dan in karbi dinki na shikenan sai mun na tsaya sai ta shiga tana shiga sai ta ce mun ka bai nan ma sai na ce anya anti anya ba sun rufa ki bane na ce mu shiga muka shiga tare ina shiga sai na ce ina wani sai aka ce bai nan ina ya je bai da lafiya ne sai na ga wani dan daki a gefe sai na ce waye a cikin nan canji rumin ɗinku ne nan wurin sai aka ce a ba kowa sai na dan ji motsi ileko ina bude kofar nan to yaron nan na zaune ka zama kurege ya je uya eh, iya da gaskiya yaron nan yana zaune sai ya lafe yayi kamar ranar ma za a ɗauki ran shi ya <laughs> lafiya eh. abin ya bani takaici <laughs> ya za a yi ka gaskiya ba a a cikin sana'an nan naku akwai wani bangare na koyar da kariya ke da gaskiya to yau da gobe ce to da to gaskiya tana fitowa kuma daga wurin mutane muke koya ni ina son ku yarda da wannan to shikenan ai masu saurare suna jin ka yawa mutane su koya mana kamanta gaskiyan wajen su ma kawo mana aiki cikin lokaci da kuma rashin matsa mana inda zan yi da zancen shi cewa mutane ke koya musu akwai filin da daga gani ana ta kis da ita ta ce sai da na faɗa muku babu space kuka ce don Allah ku ce ba za a samu ba aka matsa ta ce a kawo a aji yo in ba ya kake so a maka wannan ne kake so to wato dai ta taya su ajiya to eh mana wani wallahi sai ka musu haka mana nuna duk kana jin dambar wanda ake jo da karshe da yanzu mu yi mafita ya za a sasanta tsakanin tela da mai dinki saboda dai idan tela bai nan kaya ba za su samu ba shi kuma telan idan ma'in nan masu kaya ba sa nan shi ma ba zai ci abinci ba yaya za a samu a samu hulɗa mai kyau ta gaskiya da gaskiya inda za a samu ciki lafiya baka lafiya tsakanin mutanen nan biyu shawara a nan ga teloli da su kuma masu kai dinki na farko teloli su kasance suna da principles wato suna da wani tsari na aikinsu duk wani abu da ya ci karo da tsarin aikinsu sai su nuna mashi wannan kwastoma din abu ne ba mai yiwuwa ba tunda telolin nan alhamdulahi an ci gaba suna da kungiyoyi kungiya tasu mai karfi to idan suka fitar da wannan tsarin duk inda aka samu tela a same shi da wannan tsarin wanda idan kika je wani sassa na wannan na bangaren kasan nan za ki ga ba haka suke yi ba in suka za su baka rana da rasid da zaka dawo a nan ne kawai rashin tsari ne ke kawo shi idan za a fitar da tsari maganan ma eh, express bai ma taso ba hmm. maganan ka zo ana jin kunyanka duk bai taso ba inda aka ci gaba a nan din akwai wajajen da an ci gaba in ka zo ba ba telan za ka gani ba akwai receptionist wanda take amsan kaya a nan ne za ka ba da kaya a taking measurement ɗinka a shigar da details ɗinka a baka receipt da za ka dawo telan ma ba za ka gan shi ba ba ka san waye zai ɗinka maka ba ranar da ka zo an san kaya aka baka a wajen za ka zo ka anshi kayanka to kin ga an fara yin tsari wato wannan tsari ne kamar na kamfani haka eh, eh to masu karamin karfi ko ba to ko su ma masu karamin karamin karfin za su iya fitar da tsari ka san karfin ka kasan abin da ba za ka iya yi za ka iya yi ka san abin da ba za ka iya yi ba abin da ba za ka iya yi ba kada san duniya ya sa ka ce eh za ka iya yi ka amsa da ka amsa abin da ya fi ka sai karya da yaudara ya shigo ciki kai kuma wanda kake kawo ɗinki kai kanka adalci da abin da cewa ba mai yiwuwa ba ne kakkace ma tela dole ga lokacin da kake so ya maka kai ka san ba zai yiwu ba mm. to za ku yi ta tsallan baɗake ne da shi so in kowa zai ma kowa adalci sai ki ga ciki lafiya baka lafiya abin sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.